الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة وتركهم على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد أمة مسلمين ما تجمع تسورارمو إنما نسلم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتي تتاريهم يوم واتو 24 ga watan Ramadan hijira ta 447 ina roƙon Allah maɗaukakin sarki a wannan tarihi Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Allah Allahumma zidna wa la tanqusna Allahumma zidna tanqusna wanda ya daidai da miladiya sha uku ga watan uku na ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ya karɓan mana ya karɓa wani ayyukanmu ga wato azumin ya gangaro ayyaman ma'aduda insha Allah akwai wani waje da gaba da na wari zan yi bayani akan abin daɗa dagewa da za a yi ya kamata a daɗa dagewa akan abin nan saboda fursa ke dama ce Allah ya ba mu ya kawo mu ba dole ne kowa sai ya sake dawowa ba sai ta sake zagewa ba sheikh na wato abdullah yankaba ga a lokacin da yake bayani bai san cewa ne zagewa ba bai san cewa bai zagayo amma kuma bai zagewa ba Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa to Allah ya zagayo da mu kuma ya ta zagayo da mu ya roƙon Allah ya insha Allah an idan an ƙarshen karatu za a nemi taimakon da malam ya ba da umarni a karɓa Na jin an faɗin shi an an abin to ne malam yake yi tun daga ƙasa mai tsarki ya yake a tuna wa mutane ko a tuna mutum gaya mutane cewa kowa wato ainihin zai ba da taimakonsa daga dubu ɗaya zuwa sama amma na ne amma fa na nemi eh, ta shafatu lafu na nemi wato ainihin a izini cewa idan mutum kudinsa bai kai dubu ɗaya ba bai kai dubu ɗaya fi su lillahi ba to ya halatta ya ba da ƙasa dubu ɗaya ne da ya ƙasa dubu ɗaya ma insha Allah ba ta da iyaka don kada wani ya ce a shi bai kai ƙasa dubu ɗaya ba kaɗan ne ko da ka bayar a bayan kaliluhu wa kafiru Allah ya Allah ba da insha Allah za a nemi kai wannan taimakon da tambaya a fara tambaya a yi tambaya ɗaya ko biyu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam. Mai tambaya yake cewa malam idan mutum a yi taimama ɗaya ce taimama ko in ba ka samu ruwa ba akwai gurare guda tara wanda duk ya halatta mutum ya yi taimama gurare ne guda tara mai risala ya kawo su gaba ɗayansu amma daga cikin su mutum da bai samu ruwa ba ko kuma ya samu ruwan amma ba shi da lafiya zai ƙara masa rashin lafiya a gani ko kuma ya rasa ruwan ko ga ruwan a kusa amma wani abu zai iya hana shi ya yi kamar ya fito ana wani wani rayu ana wani abu in ya fito ƙofar gida zai ce umar za a yi masa wani abu to haka za a iya taimawa taimawa da ake sani ko da haka mutum zai zarbatun fil wajahi ko zarbatun fil yanayi kuma da manzala ya tashi nuna haka yi nuna haka da amma malikiya sun ce mutum ya haka shikenan shikenan ya yake bayan ya ya ya ba ba kafa kowace irin kowace kowace larura ce ta kama mutum haka ne babu wata taimawa ta daban wace take abin nan sai dai kawai ah, in mutum ya taimama shin zai iya yin farilla guda biyu to shi ne malamai suke sabani shin in mutum ya taimama zai iya farin guda biyu da ita magana ta fi inganci zai iya in ka kana cikin masallaci ka riga ka yi tamu ka ka masallaci ya kuma sharadin cewa ittisaluhu bi sala to amma ittisaluhu bi salati ba ana rubun sai ka zo masallaci zaka yi tamu ba yi daga gidanku kada ka je ka tona kanka asiri ko ko ana sallah ana sallah ba za a yi sallah sai kuma kai ko ba za ta yi ka yi alwala ka zo ka ai kai wanka ka zo a wasu sauransu sai sai ka yi a gida salamun salamun ka zo kawai ka ji ka eh, kuma kada ka yi busu ah, ai ba ƙasar ba ce wannan wanda yake cewa wai ya cire zobe wai bai an na ba da ta da kudu ta hata hu wani larabci na mai abin nan ba dole ba ne kawai ai haka umarni da kawai ba sai ƙasar ta shiga ba ko ka zama ɗan gudu su ba da sauran sirrin zaka abin sai ka shigo ka yi sallar kai kuma a yi sallar magariba da isha ba ne kai na Ka kai karatun ƙur'ani na subhanallah wannan sauƙi ne na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don wani ki cewa na yi malam fatan alkhairi ya ce malam na shiga cikin lalura da ta sa nake istimna'i da daddare bayan ta ba sai ce amma wallahi malam na tuba na daina to azumi na suna nan a dama ai ba sai bayan ba ba ba ba kawai malam ka aure kaji ka zama kasurun gardin bane gero sannan ka zo ka ce za ka dama ba dole ne ba wata laruwa ta kirga wannan laruwa ce dai ko manzala cewa yake ma'asharar shaba mani sata nan kuma ba a ta wani ta zai fa in lam yastati fa alayhi bi saw fa innahu lahu wija amma ka tsaya kana wani abu da sauransu annabi bai san bai gano wata wani kan na wato na irin wayannan shegantafu ba na na'i da harara gefe da wani zumi-zumi da tsawon su auna duk maza da bai gano wato ainihin wato maganin wannan ba sai aure yake fa innahu agazza gaza bas wa a sanin farj yake fa idan ya tsaye auren ne ba za ka iya ba fa ba za ka iya ba yana ce fa daga sai kake sosai ba za ka iya ba ba wai kowai kayan rage kuɗi sai ka tara kuɗi ko sai ka yi tsada sannan ba a'a na rashi na fi lai wanda ba za ka iya ba to shi ne sai kai nan sai kai ta azumi wannan shi ne biya tiƙa to azumi kan kai ta azumi kai ta azumi shi ma ya ce fa da hu wuja me wuja ya kariya ya kariya in dai yi kuma ga wanda zai kare ka mutum ya aure kawai kuma ya ji tsoron Allah da ka ce ka daina to shikenan in tasiru ka ira matan hauna yukafir an ake ko yanzu mu karanta a zan yi zan yi bayanin zancen muhimmancin karashen wannan tayan inda da Allah ya bamu insha Allah خلاص خلاص na. السلام عليكم ورحمة wannan malam ya daɗe yana ta da wannan tambaya ya ce yana tare da matarsa ya tsawon shekara goma hmm. amma ban taɓa zaman wata ɗaya cikin kwanciyar hankali ba su kai da mahaifiyarsa suna so sai an kashe shi kuma ya ce a san hmm. to da kuma da gaba shawara masa ya ta suna ta nema annabi dai ya ce duk mutumin da matarsa ta matsa masa lamba ta ya shige ta ya shige ta a gani ba wai zuwa kada ke ka shige ta ba amma an aiki ne salushi suna da yawa mata ya ka aure ya ka aure wata ka haƙura shi haƙuri ya fi ganin sanan wato kamar yadda gaya muku ƙuran nan nace ladansa aljanna ne a ƙuri to amma idan kan da haka ka yarda a zauna a haka ɗin sai ka ci addu'a sai ka ci addu'a wala Allah ya faɗa ne dan a tayar ci addu'a Allah ya kawo zama lafiya kuma addu'a ta fi ƙarfin komai jinsu dabarin da za su yi da wani abu da za su cewa sai ka su ta za su yi su dawo kuma su fasa sai asalin irin wayannan duk a kotu ake yi sai ka kai kotu sai ya kai sai ta kai kotu in ta kai kotu kaga shi kenan ka kuma ba za a tilasta mata ta zauna da kai dole ba a don haka annabi ya ce ka sake ta to dai wannan a haɗa taya shi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo zama lafiya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 قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم wannan ayar tana karkake da ayoyin da ke baya na cewa ga wayanda aka haramta muku da kuma ga waɗanda aka halatta muku ga wani ma ya zo in ma ba ka da ikon ka yi aure ga aure wato ya sai ka aure baiwa ga wani sauki ya zo ga abin da za a yi allah yana kawo umarni mai hani ba don komai ba inda za ka tambaya ka ce saboda ne haka allah yake mana haka su shi ne allah ya ba da amsa yuridullahu allah ina so ne zai bayyana lakum yi muku bayanin kunce-kunce na abin da ya yarda da shi da abin da zai yarda da shi na daga ayyuka na wajen umarni ta wajen umarni da hani wa ya hajiya kun kuma ya shiryatar da ku nallabi na yin qablikum hanyoyi kyawawa na mutane wato ainihin nagari wanda suka shirya shuɗe na annabawa da salihai da sauransu mu ma nan muna yi ne saboda wato Allah ya shirye mu hanyoyin sahaban manzon Allah hanyoyin manzon Allah hanyar manzon Allah da sahabansa don haka ake karatu kenan sauraron bayani sauraron tafsiri sauraron wa'azi ba abin da ya fi shi lada sauraron wa'azi ka saurari wa'azi ɗaya ya fi raka a dubu wallahi ka saurari wa'azi ɗaya ya fi raka a dubu ya sallau salikin sallah amma ba ka tsaya kana sauraron karatu duk mutumin da baya karatu malam bayan sallah duk ku komo makaranta duk mutumin da baya karatu ba ahli sunna ba duk ahli sunna da kaga baya karatu baya sauraron karatu ya tashi daga aiki ba ahli sunna ba sai je can wajen dan musu suka ya masa ritaya shi ne wannan zai yi wa ritaya da ya fiya wani shahida shahidin min ahliha wanda ka cikin yan ɗari sun ce sun ce sun gano yanzu ba 'yan izala a wato ainihin musu suka yake wa ritaya ba su yake wa ritaya kuma ga su zo suna taimaka masa ko da haka wallahi in ku dena yake duk ya duba ga baki daya duk ya in izala da da mataimakan a talafawa da da ahli da izalawa ga baki daya ba wanda ya karkace ya bi shi duk su karkacewa su yi. shi a dan haka ya fake yake ta yake ta yake ta shugaba yake ta yaban shugaban su ka gani to ya ga ya kina ta kwashe musu kuma mara hankali sai wani hauka sai wani zare ido suke suna suna abun akwai wani mai fiki cewa mara kunya in ana ta zugi ana ta masa zuga amma shi bai sani ba in ahalin suna ya rufe masa ido saboda haka a koma karatu wa yi bayyana ya ƙurani wa yi bayyana lakum don ya bayyana muku ya muku karatu ya karantar da ku ƙulla wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah Allah ina sanar da ku hanyar tsoron Allah ɗin. ina ta saukar da ayoyi da sauransu wallawa bi kulli shay'in alim li yubayyana lakum dan yubayyana muku Waya wayahdiyakum karatu wayahdiyakum ko wayahdiyakum ne ko waya wayahdikum wayahdiyakum saboda ali ne lamu Aliyu ba wanda ke an dinta ta yi abin nan li yubayyana lakum li yubayyana lakum yubayyana فعل ما مضارع منصوب بأن مضمضة بعد لام بعد لام التعليل wannan lamu ta'lil ne ba ba shi ya fatahar ba waya hadiyakum atafi ba akan abun ya bayyana muku sunan allazina min qablikum hanyoyi kyawawa na waɗanda suke gabanin ku mutanen kirki waya tuba alaikum duk ai waliya tuba alaikum waliya wa li ya tuba alai kenan karatu kana sauraron ka duk zaka samu wannan abubuwan guda uku ka samu bayani ka iya sallah in sallah ka samu bayani ka shirya ba za ka taɓa shirya ba sai ta hanyar bayani na Allah ga shi nan duk mun karanta abubuwa ta baya na baya wanda ma wani bai taɓa jin su ba an yi bayanin su ba don komai ba ne bayyana lakum ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله مثليه حكيم ولي يفكر نعم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما هو أفرجع الله ما أقول sarki yana so ya karɓi tubanku kuma ya ƙara muku ya karɓi tubanku su kuma waɗansu so suke yi kada ku samu tuban ina ta bayyana muku ku je ku tsaya ku ji karatu ku saurari tafsiri ku saurari ayoyin Allah ku saurari hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ina ta fama ta wannan kulle yau huwa fi sha'an amma wai da rijal ladina yattabi'una shahawati an mai tamilu abai ma, su kuma yan iska wanda suke so wato ainihin wanda suke bin shahawa yan duniya su kuma so kuke suke ku karkace ku karkace karkacewa mai girma shine shine baka sauraron karatu ka lalace ka wato ainihin wato ainihin ka zama wani sususu dan duk mutumin da bai san abin da yake yi wani daga bauta Allah su su su ne shashasha ne saboda haka ga Allah yana son ku Allah yana son ku kenan su kuma wayannan ba sa son ku a gani so suke wa dulo ta kaburuna kama kafaru ta takununa sawa'a shine bayanin Allah yayi wa'azi yi wa'azi yi bayani kuma yake kawo dalilin da isa yake muku wannan bayani ya ku mu'minai na'am يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا wannan yana nuna rahama الله Allah yana san Allah yana san san mu mu'mini wanda suka kalli bayan yayi bayani akan kunce kunce kai tun daga mafarkon farkon surat wannan sura din ake ta zunzurutin hukunce kunce ake zuwa a faɗi wannan a faɗi wannan a faɗi wannan bayan ya gama sai yake kawo yake yake lallashin mu kamar lallashin mu ake yi Allah ina yuri bayyana da kun wa ya hadiya kun sunan lalazi na min kun wa yatuba alaykum wallahu ya an yatuba alaykum wa yuridu allazina Wani shahawati an nome na azima da Allahu an hafifa an yuhaffifa ankum Allah ina so ya yi muku sauki ya bayyana muku abin da yake mai sauƙi ne ma duk duniya babu abin da ya fi sauƙi ta wajen wato activism na musulunci duk sanda kuma ka karkace abin da annabi ya zo da shi ya yi bayani na musulunci tsora kanka wahala za ka yi don haka kaga bid'a kaga bid'a nan shegiya duk duniya ba wacce take wahal da mutane ba abin da yake wahal da mutane irin yan bid'a saboda kullum shegiya ya karuwa take yi mu mun sani da ya da da da wayan lokacin da ake aka aka kirkiro wato bid'a ta wurudi a to da yake a shekara shine haihuwar daga baya sai aka zo aka sa suna kuma aka zo aka haɗe sai takuta takuta hannun ba magudanci ne tsantsa ake zuwa a haukan mun a haukan dala in aka haukan dala sai a samu wani tsungofi mushrikai suna nuna muku ga abin da barbushi ya yi ga abin da ya ta yi munan an nuna mana a ga mutum tsoho ya ciko baki da goro ina gaya mana ina mu mun sa fata sabon kaya ba kawai ga baki ɗaya za mu koma baya sai ku ɗan bashi wani abu sai zai nan kuramin da balbushi yake yanka a wannan bakin kare da bakin da an akuya wa barbushiya barbushi ya suna murmura to ana aka haka ana nan ana nan sai ya yanka ina ina maka bayani kai kuma kai maka kana ne maka zama mushriki kai ma saboda haka kana kana cewa kakanninka kai arnan da wato ainihin ana maka bayani kana girgiza kai kana jin daɗi kaga shi kenan za ka fasa wallahi a kan jalar to shi ne kawai aka zo aka haɗe shi da juna maguzanci ne tsantsa duk mutumin ne ya hau wannan jalar ɗin da wannan da wannan tarihi ya yi rida wallahi ya? ha to ko wace girgiza ko kare ta girgiza oho ba ni zuwa abu amma akwai matsala wallahi na ta wajen wani shek ibrahim kabo wani babban malamin mu ya rasu a jiransa yake cewa saura kaɗan mu koma magudanci a da na da wallahi yake domin ta kuta hannun ne faɗi ta wai aka hada ta da annabi ni ta kuta ina ruwan annabi da wannan jarabta wannan turanci wannan hausa ma ya san wannan hausa ka zo ka za ka haɗa shi da ita ku je kuna tsare mutane kuna ta iskanci kuna haɗuwa tsakanin maza da mata kuma wani addini addini ne Allah bari min min hadhihi min min hadhihi da amal saboda haka saboda haka daga baya kuma sai aka zo kuma duk watan kanar kuma wani su mai ne suke yi ni nan zai iya kirga ya muku su yan bid'a a cikin malamin yan a wani ke yan kaɗan ne ke da to yanzu kowa da mutum ya karɓi yan ɗariƙarsa ya zo shi nan sai shi ma ya buɗe tambarsa don tambar ta wani ko kuma ce zawiya ya fi zawiya sai shi nan sai shi ma ya buɗe ya buɗe a maududu sai ya rinka maududu wannan na taɓa yin mauludu a so mauludin da na yi a tsohudu na yi daga ƙarfi na tuba na fahimci a ce da bidiyar na bari to to to kada kowa yake sannan aka zo kuma ana ana ana ma tarar wato wata sai yanzu ma raka raka shi ake to kuma dama abin da ake so asali a nuna muku wato ta hanyar san annabi don san annabi ake wannan abu daga ƙarshe a hankali sai a zane annabin sai a maka wani shege wani shege a ce shi abin ne yanzu kana jin zuriyar mauludi sosai ana shi su ake sai mai wanda suka mutu to yanzu mutum ma bai mutu ba zai zo ya zauna da rawanin sa shehi ana mauludin sa wa min karamatihi annahu baya can in aka yi tafiya baya can komai sai fura to fura ba abincin ba abinci bane wannan karama ce wai sai ya je wai fura fura yake tafiya da shi a cikin buta ashe fura ce ba na kamarwa ba sai ya je kama sai ya sha ya ƙoshi. sannan ya tori shi sai a gaba ai a gaba ya ba ya cin abinci ashe wani abincin ne wannan buta fiya ku tubun kai ma wani wani ka wani abinci ne mai lafiya fura da nono ai abinci ne yi to mutum sai zo zauna yanzu a haka a zaune ana mauludinsa ka da bid'a kullun karuwa take tana daɗa maguza 'yan bida? wallahi yanzu wa in ya zo wani malamin kullum a cikin gaje yake a kira shi nan a kira shi nan a kira shi nan da ku a ɗaya yake yi to karuwa take kullum babu bid'ar da ba ta karuwa kullum karuwa take na haka manzala ya ce kullum bid'atin zalalat ba wata bid'a kai kyawa duk wanda ya ga ma ka bid'a kai kyawa yauje da kai ke saboda al'arancan ma kullu bid'atin zalalatin zalalatin <clears throat> ai ka san wannan kullu din kulliya ce amma suka ce wai akwai kullu jiri'iya akwai kullu kulliya wai man ɗigi za su kawo ya ce akwai kullu kulliya ma shi ne ka zo za a dake ka ka zuke kai kuma ka daka ka zuke shi ne kullu kulliya wani wasa ne to irin wannan ne amma kullun annabi kullun kulliya ce saboda ta shiga a cikin nakira idza waqa'at kullu ba'da nakira ba'd qabla nakira fa innaha fa innaha tufid tufid al-umum tufid ta hada dukkan wani zai ka bid'a saboda kuma ba ce aka ce kullu bid'ati ba kullu bid'atin ka wata bid'a da bata shiga shegiya <coughs> yuridu Allah Allah yana so ne an yi hafifa an yi muku sauki me dalili wa khuliqa al bai a hadisi ingantacce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi Isra'i yi Isra'i bayan ya Isra'i ya karbo wani sai ya fice ya bi ta wajen ta Annabi Musa sai shi ya karbo kamar da sai Annabi Musa ya ce kayi wato ainihin sallah hamsin al'ummar ku ba za ta iya ba ni na zauna da ainihin al'ummar ba za ta iya ba suna da rauni ka gani aka yi ta ragewa sai da aka rage ta zama biyar sannan ke to wannan gashi biyar in gashi ta ba kuma ba kuma amma wato ainihin akwai rauni mutanenmu to shi ne allah maɗaukakin sarki yake cewa yake hafafa mana yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allahu akbar kaga dan haka aka ce Allah yake ayyaman ma'dudat ayyama kamar lallacin wace ba kuma kace in kirra ne ku ne kadan kada ku damu kai kuma sai ka ji daɗi sai ka hau azumi don kamar lashin ka ake Allah ya halice ka ya umarce ka ya hane ka yana lallashin ka ka bi yana yi maka wa'azi ka bi ya aiko maka mafificin mm, mm, wato ainihin annabi mai bayani wanda wanda dukkan da ya bayani za a fahimta sai dai a ƙi fahimta kuma ya zo kuma ina lallashin ka kuma ka karkace na ran muku da Allah duk mutumin da daga cikin yan al'umma manzon Allah ya sake ya je ya shiga aljanna ai ya shiga ya shiga wuta ba tantirin matsiyaci irin sa saboda falalar take cikin wato addinin musulunci kai niyyar za ka yi aiki ba ka yi ba a baka lada kai niyyar za ka yi sabo ba ka yi ba a baka lada kai niyyar sabo ka yi a baka lada ɗaya kai niyyar aikin kirki eh, aikin zunubi wato ainihin ka aikata a baka lada daya aikin aikin ina zuwa in kai aikin iya aikin zunubi baka aikata ba lada za baka in kai niyyar aikin aikin lada shi ma baka aikata ba shi ma lada za baka amma in kai niyyar aikin kirki kuma kai to za baka lada goma to kaga kenan kowanne dan al'umma ina cikin ina cikin gidan goma sha ɗaya a wajen sha ma a wajen a wajen aikin lada a wajen a wajen lada amma a gidan ɗaya yake kawai a wajen sabo to amma ya za a yi gidan ɗaya ya rinjaye gidan goma sha biyu ka gani falala ta yi yawa kai niyyar za ka yi sabo ba kai ba a waka lada kuma kai ne za ka yi aikin kirki shi ma baka samu dama ba a dai baka dada amma in kai niyya kuma kai kai niyya za ka yi sako kuma kai saban amma saban alhaki ɗaya za baka in kuma wato aikin kirki ne alhaki goma ai lada goma za a baka kaga ai falar ta yi yawa kuma amma duk da haka ka lalace ka shiga wuta ba tantiri mutu ya irin mutum wannan Allah ya kiyaye wala ta yi kai da kai ina na to amma kuma wani abu ne yake yake jawowa mutum baya samu wani falala wayannan abun in kaga mutum bai shiga aljanna ba daga cikin al'umma manzon Allah kuma ina aiki kawai wayansu abubuwa ne guda biyar suke kai shi da shirka ko da shirka in mutum yayi wato ainihin komai nasa zubewa yake da bid'a bid'a an kai ita ma an kai aikin banza kai fa huwa haka ma riya in ka yi riya shi ma wannan abin da ka yi riya shi ma babu shi a gani da cin haram da cin riba nan inda mutum baya yi mutum baya yi wallahi dan aljanna ne in ka mutu kana musulmi haka Allah ya ce ala aqalla wala tamutunna illa wa antum muslimun kaga nan wannan rukunin ayoyi guda uku kawai guda uku gabaki ɗaya su bayani ne akan haffafawa da Allah ya yi da bayani ba wanda ya isa ya zo ya zo ya ce Allah ne maka bayani ba in ka je in ka in ka aikin samu ko kuma kai aikin shiga wuta manzan Allah kuma menene bai faɗa ba sadaqa abdi fi kulli ma yi yabali wa anni saboda ka annabi ya isar ba wani ba abin da ba abin da ya in ka karkace na يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا bayan Allah ya halatta wato waɗanda aka aka halatta maka ka aura kuma aka zo aka haramta maka waɗanda aka haramta maka ka aure su sannan kuma Allah ya kawo waɗansu hanyoyi na halattawa masu sauƙi sannan kuma yi maka wa'azi to ya cancanta kuma kenan a kawo waɗansu hana-hane Wani abubuwan da Allah ya hana su ne Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku bai da kai imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku bil batil da ƙarya da cuta da cuta fit hanyar da za ka bi ka cuci mutane jama'a cikin jama'a ne ko mutum ɗaya ne ko a cikin iyali ne ko a cikin ne da sauransu to kada ku yadda ku ci dukiyar mutane by anyhow ta kowace hanya ce za ku cuci mutane bilbaɗini ina ce bilbaɗini ta wajen riba bilbaɗini ta wajen ciniki na riba bilbaɗini ta wajen kaza da kaza shine ne bilbaɗini mana ba a kan shari'a ba illa an ta kuna tijaratar wannan illa ɗin wata iya ce istisna hadal istisna mun kaɓa laysa muttasil me istisna min qat'a shine istisna da ya zama min jinsihi kamar jaa zaidun za jaa jaa talabatu illa zaidun kaga wannan muttasil ne ka san abin nisa saboda zaidun shi ma yana daga cikin tullab jaa tullabu kulluhum illa zaidun amma misali nan an haramta haramta haramta da sauransu sai aka ce illa an ta kuna tijaratan sai dai tijara ce kaga wannan wannan exception din wannan exception din wannan toban wannan istisna din istisna ne mun kasaya ko ma me za a iya kawo wa kada kun kaza kada kun kaza amma ya halatta kun kaza kun kaza kun kaza sai dai in kaza ne sai dai in kaza ne kuma ya zama an ka duba din wancan ba jinsinsa wani to shine al-istisna munqati'a illa an ta kuna tijaratan sai in ta kasance ciniki ne a wata ruwaya tijaratu nan tijaratu ne ko tijarata nan tijaratan ne ko akwai a cikin wata ruwaya akwai kuma akwai qira'a illa an ta kuna tijaratu wannan ko illa an kuna tijaratan tijaratan anan me me mawqifin sa na lirami khabaru خبر كان وإناء إناء إناء إناء إناء اسم كان إلا أن تكون هي hiya إتتي ita إذا اسم كان اسم محذوف تقديره هي إلا أن تكون هي تجارة وتجارة هو خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة فأما إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة idaratul in ita ce ismu kanafi illa an takuna tijaratu bainakum sai ta zama bainakum ita ce ita ce ne ita ce fa'ili jar majrur fi mahalli nasbi is khabar kan na bainakum sai dai idan wata tijara ce an taradin ciniki an taradin bainakum minkum wanda kuka yadda ba'a yin ciniki sai an yadda to an ciniki ina aukuwa ne da ne malamai sun yi saɓani ciniki ina aukuwa da ina aukuwa ne a wajen malakiya da mu'aqat ka miƙa min in miƙa maka wannan yana nuna cewa yadda ne wani kuma suka ce ka miƙa min in miƙa maka sannan ko mu rabu to mu rabu ɗin shi ma don na miƙa maka abu ka miƙo min na tafi alama ce ka yadda na yadda amma in na tsaya ko da na karba da saura a wajen malikiya ku suka ce in dai ka karba na karba shikenan ta iya cika in kana so a warware ciniki sai dai a yi wani abu da ake cewa mai iqala iqala ne ka nemi in ka sai abu kuma je gaba ka so ka nemi wanda ya sai maka ya sai maka da shi ka ce Allah a sai ya taimako kuma sai maka a shi ma lada ne kuma zala yana cewa man a ƙala aqala rajulan bai a aqala Allah zunuba au kama qala sallallahu alaihi duk mutumin da ya yi wa ya warware cinikin wani da ya ga bayan ya yi ciniki ya ga baya so kuma ya yadda aka warware to shi ma Allah ne warware masa zirin to amma in dai aka tabi ko aka yadda shi kenan an tara zai da lokaci ولا تقتلوا انفسكم كذا ku kashe kanku da zunubi kada ku kashe kanku dan mutumin da aka ce kada yayi abu sai ya kashe kansa a ma'ana wannan tashbihi ne ko kuma isara ce tasrihiya ko makaniya a gani shabbaha الضرر الذي fi في في في مخالفة أمر الله في مخالفة نهي الله bil qatl ala sabilil isti'ara tasrihiya dan wala taqtulu anfusakum mutum zai kashe kansa a zahiri sai dai me sai dai amana inna allaha kana bikum rahima Allah ya kasance hakika Allah ya kasance rahiman mai rahama ne bikum gare ku ta hanyar saukar da hukunce hukunce wanda za su ku rahama ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك دون لأيكة هكا يتدوك يمتاني wato وتؤينهم bilbaɗin كما الربا wata cin dukiya تبقوا tafi ذنبك ya ya majuwa amwali ya kama ko da amwali ya kama da kuma riba diddai ai gabaki daya wuta ne ko inna ladina ya'kuluna amwalal yatama zulmun ma ya'kuluna nara wancan kuma ne wala ta'kulu amwalin Allah ya ce bil batil illa an takuna tijaratan shi ma ita kuma riba fa alladina ya'kuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موئلة فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أما ومن آد فيه kaji ƙarshen karatu kenan cin riba shi ma aiki ne na huta cin dukiyar maraya aiki na wuta cin kudin jama'a aiki ne na wuta to da haka a nan wannan ayar bilba'ili da alamun mutum bai samu rahama ba zai samu to amma shi Allah ina kiran mutane ne ya hana su wani abin ya annahu kana linnati rahima na wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka udwana yana sane da gangan shi ne udwana wa zulman da kuma zalincin kansa to fa sofa nuslihi nara za mu saka shi a wuta wa kana zalika ala Allah yasira Allah Allah Allah ba wato mutum ba komai bane a wajen Allah in bai tsaye da dokokin Allah ba ya ahli kitabi lastum ala shay'in atatimu tawrata to haka balle kaga ya ayyuhal muslimuna kuma lastum ala shay'in hatta tuqimu alquran wai ta ma an fada musu haka balle wai da waɗanda suka lalace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka lalace a zamanin sauran annabawa wa suka fi lalacewa na zamanin annabi saboda falalar take cikin wa addinin musulunci da rahama wa kana zalika ala Allah yasira hakika haka mai sauƙi ne a wajen Allah ya saka mutum a wuta in ya saba masa in dai ya shi yayi ne wannan udwanan wa zulman na'am in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum hmm. wa nudkhilkum mudkhalan karima kuwa na ba da wani assignment din a yau ne ramin wannan in tace ni buka ba ira matu na auna anin yukaffir an kun sai ya akikun wani yukhailkun mudkhalan karima a yi wani liramin shi ma akwai lada in tace ni buka ba ira matu na auna an kuka nisanci manyan zunubin da muka hana ku fi an kun sai sauran zunubin ƙananan sai a kankare mu wanda dukhilkum mudkhalan karima ko mu da ku mashiga wato wajen shiga karima mai karama shi aljanna kenan mutum ya nisanci manyan zunubai dan aljanna ne inda ya mutu da imani yan uwa a wannan lokaci na wato ainihin da ya rage mana ayyaman ma'adudat to ga su kuma wani su ayyamin kala'i na kwana uku ko kwana hudu ko kwana biyar ya kamata a daɗa ɗaura ɗamara shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin goma ma ta zo yake fara yake shiryawa bakin da ya shirya wa wata ramadan ɗin ya zo Allahumma barik lana fi rajaba wa sha'ban wa ballighna ramadan ina ina so ina roƙon Allah su ko sabon manzala tun wata shida suna suke roƙon Allah Allah ya kawo su wata. manzala kaga daga safety mun ko kawai sai muka sa sai muka sai muka waka goma ta marmari goma ta wuya goma ta tsoro duk ba Allah a ciki wannan dai ba haushi bai fasaha ba sarkin sarkin ba wani zuwa mutum ya cika fasaha sai in yi shirme sai ya zo kuma shirmen ya fi kowanne shirmewa goma ta marmari da ta kawo a nan ko abu ne goma ta wuya kajin ɗan sarkin ɗan sarkin wato ainihin ɗan lele sannan kuma goma ta ɗaukin sallah a ci abinci duk ba Allah a cikinsa amma an amma an annabi ne yake shaharun awwaluhu rahma da yake ce goma ta rahma wa wasatuhu ne maghfira sai ka ce goma ta gafara sannan wa akhiruhu kuma minan nar annabi ya kasa wato wata ramadana kashi uku daya wato ainihin na rahman kana shiga ko sai rahma na sannan wa tsakiyarsa kuma gafara goma ta gafara sannan goma ta mai ta yantawa daga wuta mutum ya cancanta a sashi a wuta amma saboda aikin da ya yi da kuma ga Allah ya sai a yanta shi daga wutar ya shiga aljanna duk wannan aiki ne na wannan wutar ma ne. duk duniya ba dararen da suka kai wayannan dararen da muke shigan su balle mara ga shi wannan ma ta mara ce za mu shiga ta yau eh balle mara wacce mai yiwa ne ka dace da daren da ya fi kadari ya zama da kayan aiki a cikinsa kayan kiyamun laili kamar kayan shekara 83 da hudu kana yin wani kanayin aikin kirki za ce babba so da haka insha Allah in na samu dama na zo akwai wasu hanyoyi guda hudu wanda na ambace su nan haka na ambace su juzafan su ne hanyoyin tarbiyyatin na kai ka tarbiyyatar da kanka a tauba sannan sai ne sai muraqaba sai jahada, sai mu hasaba muhasaba a ga nan inda za a zo a yi lecture su sai a yi wajen awanni ana bayani a kan so da ka amma abin da nake so mu shiga cikin mu yi bayani akan ɗaya ɗayan shi ne wannan akan wannan aya in kuka nisanci manya-manyan zunuban da muka hana ku to za mu kankare zunuban ku. ya ke nufi yan tuba a tauba tuba yan uwa tuba hanyar wato ainihin sakamakonsa aljanna kuma yanzu haka ma abin da ka tuba akai Allah ya canja sai ya ake yin wa kana Allahu ghafurur rahim ya ayyuhallazina amalin tubu ilallahi ne. taubatan nasuha me taubatan nasuha shine al-iqla'u an zam tuba fa ba cewa Allah ba Allah na tuba ba al-iqla'u an barin zunubi kana yin zunubi ka bar to duk inda za ka yi kuna so kana so ku shirya da Allah to ka nisanci manyan zunubai in tattalibu ka ba'ira ma tun hauna yukafir ankum sayyi'atikum me sayyi'atikum kuma ƙanana a gani allazina yastanibu kana kaba'ir al-ithmi wal fawahish illa min ay illa al-sagair inna rabbaka min wasi'ul maghfir arani ga wannan in kai ni ka ba irin an wato saboda haka tuba da zarar ka tuba ga manya-manyan zunubai to sauran kuma wallahi tsakanin magariba da isha tsakanin azar da la'asar kafin kai magaru in kai magaruwa kafin kai isha ka riga ka zubar da sauran ka zubar da su kanana amma manya kana so ka shirya da Allah ka nisanci manyan musulmi amma idan za a yi bayani akan manyan zunubai ta wani zunubi za a fara shirka inna shirka da bin ma'azi ku da kamalan duk inda za a yi ka tauhidi wallahi duk mutumin da ya mutu baya shirka dan aljanna ne kuma wallahi duk mutumin da ya mutu yana shirka dan wutan ne saboda haka shirkan nan ya jama'a wato ainihin a sa tauhidi kada ku yadda ga wani masallaci wato ba a karanta tauhidi a cikin sa ai ta a karanta tauhidi in an gama a dawo in an gama a dawo kai ahli sunna kada ka yadda baka karanta kitabu tauhidi ba in ka karanta kitabu tauhidi wanda a cikin sa shi akwai mai fihi masail din kitabu tauhidi alladhi fihi wanda ake cewa fihi masail bayan an gama abin nan sai kuma aka fi fihi masail duk sun nan da bai karanta kitabut tauhid ba da sauransa kuma duk sun nan da baya karatu kamar yadda na faɗa ba ahli sun nan kuma duk masallacin da ba a karanta tauhidi ba masallacin ba irin masallacin annabu ba bai gaji masallacin annabu ba to da aka a farga yankance tauhidi a shiga aiki ne shiga aljanna man haqqaqa tauhida dakhala janna. duk wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna saboda haka nasa Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min al-muhaqqiqina li tauhid Allahumma ja'alna min al-muhaqqiqina li tauhid duk mutumin da bai kankance tauhidi ba ba mutum bane dan bai zo a ba'una ka tambaya wani abu wani zunubi ne mafi girma wanda Allah ya hana shi wata ibada ce mafi girma wanda Allah ya umarni ya ita daga nan za a gane karatu saboda haka wato ainihin bayan ka gama da shirka kuna ganin fa yanzu abubuwan da suke tsohuwa wallahi a nijiya sai ka koyi shirka wannan dan dan dan dan dan dan akwatin wannan dan akwatin sai kai ka wuta kuma sai kai ka aljanna amma ya buga wa wuta ka samu ne saboda wato abubuwan da suka zuwa a karkitan da aka zuwa a cikinsa da sauransu shi nan gashi nan Allah ta bayyana wato ainihin shirka ka gani amma wato ainihin idan da za ka zaɓi waɗanda malaman da suke wa'azi ka damu da su sai a kai ka aljanna gara da Allah ya sa da aka fito da zancen wato ainihin bayani akan menene sufanci menene ɗariƙa tijjaniya menene kaza da ai da alfaru ba ake yanzu ko an yi haske an yi walƙiya kowa ya ga ne ka gani yanzu ai ka fahimci cewa tijjaniya wato ainihin ba addini musulunci ba ko kuma ka fahimci cewa wato faira kafirci ne tsantsa a ce aka zuwa zunzurutun kafirci kuma kafirci ka fahimci cewa mutumin da shehin da yake cewa ne sirri sirri ka gane sirri me sirri sirri sirri na sirri wancan sirrin din shine Allah ɗaya kuma wani sirrin din shine Allah sannan kuma ɗaya sirrin shine wato ainihin shehun a duk sannan kuma shine na ƙarshe wadda ka duk ka zuwa da wayancan ka kama shi shine kullil kulli to gashi nan an komai an yi an yi bayani saboda haka yaushe saboda haka ka kula wannan zamani namu na abu da sauransu wato duk inda za a yi kada ka yadda sai kana da tauhidinka wala ta mutunna illa wa antum muslimun alal aqalla ka mutum sai ka gani wanda wato in ka daka ta wannan zamani namu musulmi ma ba za ka tsira da ki ba ka gani annabi aka zo malaika jibril ya zo shi ya zo ina tambayar sa me ma huwa islam ya gaya masa ma huwa iman ya gaya masa ma huwa ihsan ya gaya masa da ya gama cikin sai ya tafi sai yake atajaru na manisa'il manisa'il kace Allah wa rasuluhu alam fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum duk mutumin da ya san ya san musulunci wanda farko shahada a shahadata Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah daga nan ake ake ake ake tafiya da sauran wai kami salati wai ta'i zakati wa saumi ramadana wa koda dukkanin nan wayannan baka da na farkon aikin ka kake a gani za ka tauhidi a kyankyance tauhidi a tabbatar tauhidi a nisanci shirka manya-manyan shirka shirka babba a nisance ta karaman ma a nisance ta ita ce riya to sannan kuma ka zo kan sauran in ka nisanci shirka to da sauƙi amma ba ta inda za a yi mutum ya mutu ina ka irin manya-manyan zirban sai an masa falashi idan in ya tuba a gani in ya tuba ya tuba shi ko tuba ina da wahala wannan in ba irin matin hauna Eh, eh, in kuka nisanci manya-manyan zirban da muka hana ku shi ne manya-manyan zunubai nuka an kun sai ya ciki babban zunubi shi ne bayan ka bar shirka to shi ke sai kuma ƙananan zunubai ai sai manyan zunubai kuma da zarar ka an yi zancen manya-manyan zunubai kai na zahiri kake gano kake ta bayani kake misali akwai zina akwai luwaɗi akwai akul walidaini akwai kaza da kaza akwai akwai akali akwai shan giya da sauransu duk shine a kwakwalwarka amma akwai wani abu kana nan kana tafiya da shi kamar yi da mutum shine wato ainihin giba da kuma wato da sauransu ana ma ya zama kamar al'ada ce ta bahaushe ana zauna ce kana cikin itikafinka ka wallahi zaka yi da mutum na zo ne na zo ne in ganka ya itikafi alhamdulillah ka ga mutumin kuwa mutumin eh mutumin na na ga mutumin na ka wuji ga wuji ga ayya kike nan ka wuji jige wallahi wato karatu karatunka itikafinka da sauransu kai kuma shike ne kika da ka an saba aka ya fi kyau yana da matuƙar muhimmanci a kula kula yana da matuƙar muhimmanci mu kula ɗan ƙananan yan ƙananan zunubai abu zunubai ne amma kana ganin ƙanana ne amma manya ne kamar yi da mutum haka ma raina iyaye sai ga mutum ahalin suna ne amma su ina ina babu su gunguni wanda gunguni ɗin nan ya fi ma ofin wanda aka ce wala ta kullahu ma ofin wanda ibn hazm yace yace ofin din nan da kace da babaka ofin gara ka da kai ibn hazm haka bada domin Allah ya fara cewa wala taqul lahum ofin ofin yace ofin ya huduka amma wani ya huda Allah a hakikanin gaskiya a wajen jumhurin ulama duka ai ba za maka ka hada shi da ofin ba ofin fa shine gunguni ni ni za ka gaya Ka haka ta ta ka manta lokacin da kake ban tsalewa? kake wato ainihin kake kake mata ƙara wani zuwan fa sai ka ga yaro fa ya jalla babar samari ita kuma tana dariya ko ya kutufe ta kuma ita tana dariya amma wai wannan za ka yi wa abin nan ko kuma ka zo kana cewa da shi wai babanka kana cewa da shi likicin tsufa kai yanzu rikicin da kai kai ka san shi an inda za a yi maka shoyin insa ta bidiyo kai ba shi kare ne kansa ba lallaba ta malam lallaba ubanka lallaba uwarka ku zo na lami lafiya ko me za ta yi maka ko me zai maka kuma dama saboda ka kasa da zumunci bangaren babanka duk bangaren babanka kaga kenan wato da da amni da da amma da kaza da kaza da sauransu ko me za su maka ka sa da su in ka samu wani bakan babanka ko ina maka mugunta ko mugunta yake maka a zahirin mugunta yake maka lallaba shi ku rabu lafiya ka sa sada zumuntarsa mugunta a jinsu mun zara ina cewa la ya la ya da kullu jannata wa rahim